shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Aisha Mu'azu. Tare da ni Amina Buhari auna. Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu tattauna ne akan hare-haren kin jinin baki. Idan wani ya taba naka daga kasar waje to me ya jawo dalilin da kai naka na cikin gidan kake kashe shi dukiyoyin da yake na wacar kasa yake nan yan Najeriya ne suke gurin kuma ɗan Najeriya ne je yake fasawa yake kashe ɗan uwansa dan Najeriya menene nasara da natija da ke cikin wannan Aisha abin ban mamaki. Gaskiya wannan batu bai daɗi ba. Ko kaɗan muna tafe da ƙarin bayani. To wakilin sashen Hausa kuma a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya gayyato mana baƙi a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Haka ne sannan kuma ya tuntuɓi wani mai fashin baki domin jin ƙarin bayani akan wannan batu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku gyara zama ku ji yanda shirin za ta kasance. Yanzu mun fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce yayin da ake ci gaba da nuna wa baki 'yan Afirka tsana a kasar Afirka ta kudu shin kuna ganin ya kamata su ci gaba da zama a can ko su dogara akan jami'an tsaro da diflomasiya ga kuma yadda kuka amsa mana. masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin bayero abdullahi dan fulani inda ya ce san bana goyon bayan 'yan afirka su ci gaba da zama kasar afirka ta kudu ana kashe su ta kwashe musu kaddurorinsu ya kamata su koma kasashensu. sai kuma yusha usman kagarko inda ya ce kawai kowa ya koma kasarsa saboda lokacin da aka fara babu jami'an tsaron ne gaskiya aisha wannan tambaya ne kam <laughs> sanda aka fara babu jami'an tsaron ne amma ina so ke in ji ra'ayinki mm. kina ganin su tsaya ko su koma a'a ana kashe mutum ana kwashe maka kadara menene ma'anar rayuwa rayuwar da baka da tabbaci a kanta ai gara ka nemi hanyar amma ba ki gani ya kamata a ce duk inda zamu je akwai dai tsaro akwai wannan um, kwanciyar hankalin kin gane dan ni gani nake kaman kyaman shine matsalar kin eh, gane to kai na kana baki ina baki dukan mu bakake ne kuma kowane irin launin fata ne fa mu fa iyayen iyayenmu adamu annabi adamu da hawa karshen shi kowa an haifo shi kuma kowa zai mutu duk tushen mu daya bai kamata muna nuna wannan kiyayya da rashin imani tsakanin mu ba kwarai to sai kuma amsar abdurrahman aliyu barkore inda ya ce a gaskiya ni a ganina dawowar su gida za ta fi amfani sama da ci gaba da zaman rashin tabbas a can sai kuma faruk umar da mana inda ya ce gaskiya ya kamata duk baki su kaurace wa kasar kuma ya kamata kasashen afirka su dau matakin ba sani ba sabo a kan kasar to shi kuma muhammad sagir umar cewa yayi ni dai ana wata nanin shine akwai kasashen afirka Um, ni dai a nawa tunanin shine kawai kasashen afirka su sanya wa south africa takunkumi kafin yarjejeniyar kasuwanci ta fara aiki <laughs> ya cika gaga wannan amsar shi wannan ya dace bebe <laughs> wannan za su wahala a kasar mu ta najeriya su mtn su shoprite <laughs> kin gani kuna cin moriyar waɗannan mutane a ƙasashen su kuma ya kamata ku san cewa mutum fa baya taɓa rayuwa ko kuma ya ginu shi kaɗai dole sai tare da wani da mu'amala da mutane sai kuma abubakar kawo girgir inda ya ce wani sai da wani yake ginu wato kin ji abubakar ma yana to saboda <laughs> haka ina goyon bayan su yi hakuri su ci gaba da zaman su a can domin gudanar da harkokin su na yau da kullum ba tare da taka dokar kasar ba take dokar kasar ba mm-hmm. ganin wasu daga cikin su matan da suka aura ma yan kasar afirka ta kudu ne to kin ji irin wannan abin akwai maga akwai auratayya kam da dama tsakanin mu to ka kashe mai yiwuwa mijin yar uwarka ko kuma wata dangin ka can ko ma wata kakarka baka sani ba ina da kyauta <laughs> ko ta kwara kakar taka to sai kuma amsar Usman Kasim Kiringim na Arewa dan Nijar mazaunin kasar Libya. Shi kuma ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. To gaskiya kiran da zan yi wa bakin da suke zaune a kasar Afirka ta kudu shine ya kamata su koma kasashensu na asali domin hakan dai hakan dai ne mafita gare su. Allah kyauta Abdulkarim Khalifa Sani kuma ya ce gaskiya hakan ba zai yiwu ba sai dai idan mahukuntan Afirka ta kudu za su ɗau alkawarin kare su da biyan su idan wani abu ya same su ko dukiyoyinsu ko da shike nan Najeriya ma fa sai a hankali. <laughs> Lallai. sai kuma Adam Taylor gurum Hausawa. To Allah sa Adam dai ina faɗin ka daidai. Daga jihar Filato Jos ya ce Assalam filin yau da gobe. Ni dai a ra'ayina bana goyon bayan duk wani dan afirka da ke zama a kasar afirka ta kudu musamman 'yan kasar mu ta najeriya domin wanda ya ce baya kaunar ganin ka a inda yake babu amfanin zama kusa da shi alhalin kaima kana da naka wajen kaima kana da naka wajen zaman wannan ma yi ma'ana sai kuma sakonmu na karshe a yau wanda bayero abdullahi dan fulani ya ce san bana goyon bayan kasancewa 'yan afirka a kasar afirka ta kudu ana ana kashe su da kwashe musu kadarori ya kamata su koma kasashensu. Kwarai, to mun gode masu sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma za mu ziyarci zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya a Abuja ya gayyato mana baki inda suka tattauna akan wannan batu. malami barkanmu da dawowa wannan zauri inda za mu tattauna kan waɗannan hare-hare da suka faru a afirka ta kudu saboda nuna tsanazanci abin da ake kira xenophobia wato wata fargaba da wata al'umma za ta nuna kan wata saboda wasu dalilai na tattalin arziki ko wata nasara ta rayuwa sannan abin ya jawo kuma nan najeriya ma wasu suka yi abin da ake kira kamar ramuwar gayya kan muradu ko in ce dukiyoyin afirka ta kudu da suka shafi irin babban shagon nan na ko kasuwar shoprite tare da kamfanin na sadarwa na mtn ina tare da umar muhammad gombe wanda a dan jarida ne da kuma ke sharhi kan lamuran yau da kullum sai kuma malam aliyu shamaki wanda shi ma a shahararre ne wajen sharhi kan lamuran yau da kullum a kafafen yada labaru musamman ma a nan birnin tarayyar najeriya abuja umar mamur gombe a takaice wani darasi ne ko waɗanne darussa ne mutane za su koya daga waɗannan harhara to alal hakika mal nasiru waɗannan kashe-kashe dai da ake abin takaici ne gaskiya da jimami duk wanda ke da wato ya san abin da yake yi dole wannan waɗannan abubuwa su tayar masa da hankali matuƙa abin ta da hankali ne to amma a bisa ga wannan tambaya taka ina ga akwai darussa da dama da za mu iya ɗauka a cikin wannan rigima ta najeriya in ka kalli ma ƙasashe ne na baƙaƙen fata har guda biyu baƙaƙe ne su mu ma baƙaƙe ne to me ya kawo wannan sannan in ka kalli kasar south africa za ka ga irin rawar da najeriya ta taka wajen wato samar da 'yanci a kasar a 1994 so najeriya ta taka matukar rawa wajen ganin sun kubuta daga kangin bauta hannun turawan mulkin mallaka na kasar so amma kaga duk da haka sai ya zama kuma a sakamakon da najeriya din ta samu sai ya saba da yadda ake tunani kwata-kwata al'ummar kasan ba su wuce eh, ina jin miliyan hamsin ba kaga mun ninka su kimanin kusan har sau hudu kenan to wannan yana nuna gaskiya a rashin dacewar faruwar ma wannan lamarin baki ɗayansa sa'annan kuma wani abu da nake kallo har ila yau shine akwai a rawa da kafafen sadarwa suka taka wanda suka wuce makaɗi da rawa wajen bayar da labarin mace-mace da adadin alkaluman da aka ce an rasa na 'yan najeriya an yi zarɓaɓiya a nan wanda kuma hakan ya harzuka waɗansu mutane ba tare da bincike ko lissafi wajen gano cewa me hakikanin gaskiya akwai waɗansu al'amura ma da suka faru na kashe-kashen wanda ba hakikanin ƙasar south africa abin ya faru ba mutane suka yi amfani da wannan dama suka kara wa banna dawaki wato ma'ana dai wasu sharhi da ko hotuna da ake yadawa ko fayafayan bidiyo a yanar gizo yawa hotuna da bidiyo da ake ta yadawa kaga ana ta sa ran mutum har ya mutu ko a kona shi da ransa ko irin waɗannan da a kisa gilla da aka yi ta nunawa galibi gaskiya ba a south africa ba ne kuma diya abun ya faru da inda aka ce an yi kisan gilla ana ta dukan mutum ya mutu kuma baki ne aka ga kai abun takaici ko da ba ma a afirka ta kudu abun ya faru ba aliyu shamaki eh, kai wani darasi kake rawa akwai ni akwai mahanga daban-daban da ya kamata a ɗauki darsa a kansu musamman abin da ya shafi a kafo tattalin arziki ko kuma kare rayukan al'umma bai kamata kawai ya zamto babu kyakkyawar aƙida ko kuma tsari ko jadawali kawai sai mutum ya ɗauki doka hannunsa ba misali idan wani ya taba naka daga kasar waje to me ya jawo dalilin da kai naka na cikin gidan kake kashe shi da wannan iftila'i ya faru eh, na wannan kasar eh, eh, afirka ta kudu sai ta zamto dukiyoyin da yake na wacar kasa yake nan 'yan najeriya ne suke gurin kuma dan najeriya ne je yake fasawa yake kashe dan uwansa dan najeriya menene nasara da natija da ke cikin wannan ko kuma a'a jami'an tsaron da suka zo suke ba da kariya kai dan Najeriya kai kake kashe shi da hannunka ku da ke mun yi gaggawa wajen ma shiga wannan ina ga eh, watakila tambaya ta gaba ma a ko wannan hmm. ma'ana a takaice wannan hare-hare da ke faruwa tsakanin baƙaƙen fata na afirka ne afirka ta kudu ta yi gwagwarmaya sauran bakaki sun taimaka ta samu yanci kamar yadda umar ya faɗa alif da dari tara da casa'in da hudu nan ne nelson mandela ya zo ya fara shugabancin wannan ƙasa yana jin wa'adi da ya yi kawai Ah, wani darasi ne kamata a koya darasin da ke ciki duk kasashen duniya da suka ci gaba ba su ci gaba ba sai da aka samu haɗaka misali idan mun ɗauki ƙasar amurka haɗakar ƙasa ce da take alfahari da cewa yau duk duniya babu inda ba ta shimfiɗa mulkinta idan muka ɗauki ƙasar ingila ita tana gadara da cewa kasashe ne suka haɗu irin su uh, scotland da sauransu suka haɗu suka zama suke da karfin soji da tattalin arziki idan muka dawo irin su rasha da suke da karfin tsaro ƙasa take cewa tana iya baza mulkinta a faɗin duniya a duk inda rana take ko za ta faɗi ta yi ne saboda haɗakar gamayyar ƙasashe to idan har afirka za ta zamto ashe babu jituwar tattalin arziki ko tsaron ƙasa ko rayuka ko dukiyar al'umma to zai zamto ashe ƙasashen afirka kullum koma baya take zama wannan ra'ayin naka watakila ina jin yayi kama da na dan majalisa julius malema shi wannan dan uh, gwagwarmaya shugaban matasa din uh, umar eh, mu duba mana shin uh, akwai wata damuwa da ko ya kamata misali masu kuɗi ko 'yan boko akwai wata damuwa ko fargaba da ya kamata su samu daga wannan abin da ya faru eh ya kamata su samu haka din kamar yadda shi a shamaki yake magana wato mu mu bakaken fata a duniya fa koma baya ne wannan a sarari yake to sannan maimakon mu haɗa kai wajen ganin yaya za mu dawo da martabanmu saboda bambancin launin fata ba shi ke nuna cewa Allah ya fifita wannan akan wannan ba da haka kasancewa mu baƙaƙe ba na ƙasu ba ne to sai mu muka ɗauka na ƙasu ne duniya ta bar mu a baya sannan kuma koyaushe sai muka zo muna ta sake mayar da kanmu baya kaga akwai darasin da ya kamata baki ya ɗauka cewa ha mu haɗu mana kasashen nan muna tunda afirka dai galibi nan ne matattara bakaken fata hama akan yi wa najeriya kirari cewa ita ce shugabar watakila ko sai na gyara tambayar ne ka haukanta sosai ma'ana masu dukiya na san akwai dama masu kudi su suke zuba hannayen jari a kamfanoni shi yin waɗannan mutane akwai wata damuwa da ya kamata su samu daga yadda zan iya cewa talakawa ne suke kai har hara ga juna in ka bibiya watakila masu kashe-kashen ma afirka ta kudu ba mamaki talakawa ne da ke cewa an kwace musu ayyukan a damuwa sosai kwarai da gaske domin ai harkar magana tattalin arziki ake yanzu idan aka halaka 'yan najeriya da suke sana'a watakila wannan kashe-kashen ya samo asali ne daga cewa idan muka kyale waɗannan 'yan najeriya sun mamu mamaye mana dukkan harkokin tattalin arziki suke shigar da kuɗi suke fitar da su da haka bari mu karar da su to a nan kuma sai ya zama idan za a lalata dukiyoyin kasar afirka ta kudu a nan kaga dole ka taba attajiri wato wannan ya shafi abu ne da ya shafi wato tattalin arziki dole hankalin attajirai masu sanya hannun jari ya tashi saboda talaka ba shi da hasara a ciki duk in za a kona najeriya ma yanzu wani talaka haka yake so ma a ransa kamar masu cewa in irin maganganu marasa daɗin nan wani duniya sai masa zafi ya ce in shi ne ma mai kahon me zai iya busa kawo kowa ma ya kama hanyar sai tafi Yawwa a koyaushe shi talaka yana jin ba shi da hasara alhalin fa yana da ita sai dai kawai jahilci ne watakila ko rashin fahimta zai iya ganin cewa shi ba shi da wata hasara amma yana da ita Yawwa aliyu shamaki bari mu dawo kan maganar ka mm. ah, shin su kamar matasa ko kuma in ce ba zan ma kira su zaune gari banza ba wayanda suke da karfi a jika ko ba su da ayyukan yi za a iya cewa kamar kiri suke jira a samu wani dalili da za su shigo gari aka kaji ana kona tayu ana daukar wasu matakai masu ban tsoro babu ranar da za a yi matashi yana zaune kara jibi bayi da aikin yi bayi da sana'ar yi ya zamto bai ta da fitina ba domin shekaru ne dama na karfi to haƙƙi ne da ya rataye kan kowace gwamnati ta zamto tana damawa da matashi a cikin tsarin mulki ko kuma samar masa abin dogaro da kai ya jawo rashin abin dogaro da kai da yawon galudiya tallan tsintsiya ba dauri da matasa suke yi ya jawo suna daukan doka a hannunsu ba don me ba don me ba shine ba ni da abin yi a maimakon ya kyakkyawan tunani sai zama mummunan tunani a da a tsarin siyasa musamman a najeriya da siyasa ta kafu shugabannin da suka gabata sun samar da ababen dogaro da kai an yi aikin hanyar dogo wadda matashi ya kare tunaninsa akan ya je ya samu aiki a gurin an yi irin su bankin arewa an yi kamfanonin eh, a tamfofi an yi kamfanonin eh, wato sarrafa auduga an yi guraren da ake dalar gyada zai zama matashi bai da aiki sai tafiya masana'anta a yayin da matashi ya zama bai da aikin yi sai jiran a bashi ko zuwa kofar gidan masu dakali da jarmiya to babu irin fitina da za ta zo baka samu matashi kusa ɗari bisa ɗari a cikinsa ba wannan kuma shi ya jawo da dalilin a afirka ta kudu matasansu da suke zama kara zube gwamnatocin suka zuba ido suke musu kallon abokan gaba ya zamto suna daukan matakan kone-kone da ta'addanci da zubar da jini kuma shi ya jawo dalilin da a yanzu a najeriya wasu irinsu matasan su ma suka ringa daukan doka hannunsu suna kone-konen za ka samu wanda yake da sana'a ko kuma yake da aikin yi baya daga cikin irin waɗannan ababe da suke faruwa da haka wajibi ne kan waɗannan gwamnatoci su mai da hankalinsu kan abin da ya shafi yadda za a sarrafa matashi a yayin da yake kurucin karfi. umar eh, kamar yadda shi shamu ke faɗa akwai ma wani abu da ake yadawa cewa yawan matasa marasa aikin yi ya zama kamar ana shuka misali wayanda suke gararin ka tsaya ko da gidajen mai za a ga matasa da yawa sun zo wasu ba su da abinci suna roko da sauransu ce waɗannan ne idan suka girma ba mamaki idan suka tuna yadda ba a jin tusayinsu da sauran za su yi zama wata barazana ko ma 'yan ta'adda. Eh hakika wannan abin dubawa ne kwarai da gaske domin na taɓa karanta wata magana da Malam Aminu Kano ya faɗa ya ce yayin da gwamnati ko kuma su attajirai ko masu karfin fada ji suka fifita 'ya'yansu da iyalansu akan abin da ya shafi harkar ilimi da lafiya da nagartar matasa da za su taso to nan gaba babu raba ɗaya biyu cewa za su waɗannan da aka kyale su su waɗannan da aka kyale su suke ta gararan ba a kan titi ba karatu mai kyau ba lafiya ba jin daɗi ba muhalli to nan gaba kada su yi tsammanin su 'ya'yansu da suka sangarta suka ba su dukkan kulawa suka tura su kasashen waje suka je suka yi karatu suka dawo to waɗannan ɗin za su addabe su hana su zaman lafiya. Umar akwai wani abu da na gana ya dawa kun kuma ma wajen shamaki akwai wani kamfen da na ga wasu kamar yan facebook na arewacin Najeriya na dawa. na nuna cewa to su yi na ruwansu ko a jikinsu watakila suna da labarin kamar yadda ake kai wa hari Afirka ta kudu ai yan kabilar ibo ne. saboda aka ba ruwansu da su wani ma ya ce a ma ruwayin nan ai ba addinin musu ma dai ba saboda haka dan an halaka su ma babu wani abu eh, shin wannan komai wani tasiri yake nuna ga haɗin kan najeriya a matsayin ƙasa mai addinai daban-daban ƙabilu daban-daban da ta haɗu a matsayin ƙasa ɗaya lokacin da aka haɗa da tun alif da ɗari tara da goma sha hudu. a sai mun watsar da kabilanci da launin fata da bangaranci da addinanci zai jawo mana haɗin kai a najeriya na lura cewa duk guraren da kaga ya ci gaba sai ya zama cibiyar kabilu da yarika daban-daban garuruwan suke ci madauki anacha saboda cibiyar kasuwanci kowace irin kabila tana na shi yasa tattalin arziki ya kafa a gurin mu ɗauki birnin kano yawan kabilu da suke gurin shi ya jawo hada-hadar kasuwanci ta zauna a gurin mu ɗauki Legas wannan ya ishe mu ya zama mana darasi wariyar launin fata ko kabilanci ko addini da zai haifar da ɗa mai ido da yau shekara hamsin da takwas da ya haifar mana a najeriya da haka curewa guri guda ko kuma ganin hadirin kaza mai watsi mai fatali da shi a daidai irin wannan gabar da najeriya ta samu kanta take neman ta yi durkusan makauniya a gurin da ba shi ne dan najeriya ke da bukata ba wajibi ne mu leƙa waɗannan abubuwa waɗanda suka kafa najeriya nan suna da wannan kabilancin da bambancin addini da gurin zama amma suka sa masilla suka ɗinke junansu tukun har ka samu yanci har muka zo yanzu muke ko da tinkaho da najeriya kuma idan har ba mu maimaita tarihi ba me mun muke so mu maimaita musamman ga 'yan uwa matasa nasiru yan hikaya da wannan zaure lallai amma sun tattaɓo batutuwa eh, shi ma yana zuba duniya <laughs> gaskiya kamata batun kabilanci mu kau da shi jita-jita mu yasar da shi don duk yana tasiri a cikin irin wayannan har wannan abu da ke faruwa a South Africa ma batun jita-jita yana tasiri a kai. da gaske, kwarai da gaske. Kuma mu ma a gida. Mm. Wannan martanin da aka maida shi ma da yawa jita-jita ne. Domin a'a amma mu ma fuskanci mu ma dube shi ma ta wannan fuska ke. Mm. Mutum yana ya miki wani mutum ya maka laifi domin akwai dan uwan shi inda kake sai ka rama a kan shi baka shiga haƙƙinsa ba. Ya saba wa shari'a. Bai kamata ba. Kowane irin doka ko ya saba shi. Yawwa to Allah dai kyauta kuma ba mu ikon yin abin da ya dace. Mm-hmm. To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma daga Abuja har yanzu Nasiru El Hikaya ya tattauna da wani mai fashin baki a kan wannan lamari. Shi wannan mutum zai gabatar da kansa. Ina tare da Alhaji Hussaini Sule wanda mai shirye-shirye ne na wayar da kan mutane a gidajen talabijin. Me za ka ci kan wannan zanga-zangar da wani lokacin ake yi a ranar ga kona wasu kamfanoni kamar misali a ofisoshin kamfanin sadarwa na mtn da shagon nan ko kasuwar nan ta shoprite saboda nuna fishi ga abin da yake faruwa ga 'yan najeriya afirka ta kudu to eh, na farko dai za a yi asara ta fuskar tattalin arziki eh, na biyu kuma za a yi asara ta fuskar kyakkyawar zamantakewa tsakaninka da koma wani iri ne mutumin a tattalin arziki musamman a wannan lokaci da ake mawuyaci ina ga hukuma ne da take daukar matakin da ya kamata domin abubuwan da ake lalatawa din abubuwa ne waɗanda sun shafi 'yan Najeriya tunda waɗannan kaddarori na waccan ƙasa da suke Najeriya 'yan Najeriya ne suke mora ba 'yan can ne suke mora ba. Saboda haka kenan wasu za su rasa aikin wasu za su shiga cikin hukumi na talauci sakamakon yin wayan abubuwa da haka ina ganin laifin gwamnati ne ta ki matakin da ya kamata. Wato Alhaji Hussaini a tambayar ma nan Eh, me yake jawa mutane za a ga suna zaune kamar suna jiran iris ne wani abu ya faru kawai sai su fantsama kan tituna suke kona tayu ko kuma su kona wata dukiya me yake sa mutane suke kamar jira suke kawai wani dalili ya faru su dau mataki eh ba ma wai kama ba ne ai jira ake din musamman in ka lura da matasa a yanzu sun yawa ba su da aikin yi kuma ba su da ilimi in akwai ilimin ma kaɗan ne bai wadace su ba don haka duk irin wannan abubuwan da zai faru jira suke cas a ce ga wani abu sai amfani da wannan damar su fake da ita domin su biya ta su bukatar. Alhaji Hussaini ya za a yi misali a waɗannan shawo kan irin wannan yanayi ya zama mutane suna ba za su su kaucewa abin da ake kira ɗaukar doka a hannu. Ya za a shawo kansu tun da sun yi yawa mutane kacin mutane sun yi yawa. To ai tun da ba za a iya rage su a lokaci kankani ba ya za a hana wannan abin faruwa. ya kamata gwamnati ta ɗauki da tsauran matakai na tsaro sannan kuma a ƙara faɗaɗa ayyukan wayar da kai a kafofin yada labarai da nuna wa mutane danja da haɗarin da zai zo nan gaba sakamakon wannan abin da yanzu aka yi ko irinsa wannan su ne hanyoyin da ya kamata a ɗauka lallai kuma gwamnati duk da wannan ɗin da matsalar tattalin arziki ta san yadda za ta yi ta bi wasu hanyoyi a samu kwararru su ba da shawara ya za a rage matsi na tattalin arziki wanda shi yake ingiza mutane yi eh, irin wayannan abubuwa kamar inda kake a nan kano ina jin ah, abun bai shafi shagunan ko in ce ah, bar kasuwar shoprite da sauransu ba ga kuma ina jin kano kusan tana daga ko ita ce ma kan gaba wajen yawan jama'a a ah, najeriya ma za a ce me yasa abun me yasa in yawan jama'a ne me yasa abun ba a yi shi a kano ba yawa yawanci mutane sukan dubi abu ta fuskoki daban-daban su mutanen kano waɗanda kusan yara ne waɗanda za su yi wannan abun su kuma sai suka ga a cikin labarin duk da ake bawa ba su ji an ce ga wani abu wanda ya shafi mutanen arewa ba wannan dalilin ne yasa wannan abun bai tasiri a jihar kano ba <laughs> wato mana inda an ce eh, an taba hausawa ko kuma abu misali ya juye ya koma na kabilanci ko addini ko wani eh. abu wata kila da zai fi illa to nan ne ma zai fi kauri domin nan da nan za ka gani wayannan irin wayannan yara wayanda ba su da aiki ne nan da nan za su ɗauki makamai a ɗauki wuta a cinna wa can a fasa can a ebu wannan da makamantansu to amma jin ana faɗin wasu jinsi ne a najeriya abin ya fi shafa kamar da labarai suke nunawa wannan shine dalilin da yasa abin bai a jihar kano da sauran arewacin najeriya ba kuma kasan ita kano da ita duk jihohin arewacin Najeriya suke koyi. In abu ya faru a Kano to insha Allah mai kyau ko mara kyau in an jima can za ka ji yawa su wa'annan jihohin na arewa. Hmm, gaskiya ne, <laughs> tambin giwa. <laughs> Karkashi, ko da mai ka zo an fika. Lallai ka, ko da mai ka zo an fika. Ni ya san me ya fi ɗaure min kai hmm. wannan abu sai in ga kaman wani irin wani irin fushi da mutane ke dunkule da shi na ƙasa shine kawai suke sakewa. kamar irin dama ana jira wani lamari ne kin gane eh to ana eh, san ana kokawa cewa babu ayyukan yi matasa suna zaune kara zube sun yi karatu sun yi mai babu abin yi amma ya kamata mutane su san cewa gwamnati ba ta iya samar da aiki ga kowa da kowa ba saboda haka ya kamata mutane su tashi su nemi abin da za su yi kar a raina muna da sa da dogon buri lokaci da yawa zaki ga mutane dogon buri ne da kuma kana hangen abin da wani yake da shi kai ma kana so a ce kana da shi kwarai da gaske to Allah ya ba mu koshin zuciya masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya